karfe 7 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kinan da karfe 6 agogon tiyu da na gana a sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22 da kuma 25. Abdullahi Isa fatan waye gari lafiya jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci da dama daga cikin najeriya na ci gaba da diga ayat tambaya dangane da ranar da shugaban najeriya bala amir tinubu zai dawo bayan da ya isa kasar faransa yanayin da kasar kuma ke ciki ya dace ya dawo kamar yadda suka sanar sakamakon matsalar yawaitar mutuwar yara sanadiyar cutar kyanda a jamhuriyar Nijar yanzu haka ya kai hukumin kasar ga shirya wani zagaye na rigakafi a fadin kasar. Za ku cewa kuma kiristoci a duniya sun fara gudanar da bukukuwan zagayowar ranar ista inda a yau suka fara da Good Friday. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da wannan labari yau kusan shekaru biyu kenan da hawa ga mulkin najeriya shugaban kasar bala amin tinubu ya gaza nada jakadu da za su jagoranci ayyukan diplomasiya a kasashen duniya masana harkar diplomasiya na kallon matakin a matsayin gagarumar koma baya ga kasar ambasada abubakar cika tsohon jakadar najeriya a kasar iran ya mana tsokaci a kai Ni ba ni mamaki, saboda abu ne wanda ya zan koyo shi za ka yi ta ganin tafiyar da harkokin wajenmu suna ja da ba. Ga tarihin Najeriya ba a taɓa shekara biyu ba a ce ƙasashen duniya kusan saba'in zuwa tamanin babu jekadun Najeriya a can. Wanda ya zan ba karamin kure ne ba ga ainihin su jami'an diplomasi na Najeriya. Don in akwai ambassadors, ambassador ya isa da da saƙon shugaban ƙasar Najeriya a Nijar. shi ne aka faɗa musu illar rashin kai je kadiba ha gani yau an kai wannan gwamnati yau kusan shekara biyu amma babu jekada da ko ina ko wace kasa ta duniya sannan zuwa nawa shugaban ƙasa ya yi akwai bilateral agreement da yawa waɗanda an samu hannu amma ba suna sa musu hannu ba tare da su ambassadors in Najeriya a waɗannan kasashe ba wanda ya san karmin kure ne Shi baya ne game da ainihin ta da harkokin wajen ƙasar Najeriya ambasada abubakar ce kake na tsohon jakadan najeriya a kasar iran shugaban kasa bala amin tinubu kamar yadda aka ji a kan labaran duniya zai dawo najeriya bayan hutun ista kamar yadda bayo onanuga mai magana da yawunsa ya sanar da manema labarai komarsa abuja da kuma ci gaba da aiki a sobila zai biyo bayan kammala hutun ista sai dai a ɗaya bangaren gwamnatin tarayya ta ayyana ranakun juma'a da litinin domin gudanar da bukukuwan bayan ga yana mayar da martani ne kan sukar da suka biyo bayan tafiyar shugaban zuwa kasar faransa tun ranar biyu ga watan afrilu da kuma yadda lamura ke gudana a najeriya musamman bangaren tsaro biyo bayan kisan mutane a filato da tsadar rayuwa da jama'a ke fama da ita a najeriya dai dangane da wannan tafiya ta shugaban najeriya peter obi wanda ya takara a karkashin jam'iyyar labour party ya buƙaci shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya dakatar da duk wasu harkokinsa a kasar faransa ya garzaya zuwa gida don magance matsaloli da ke damun kasar obi yana magana ne biyo bayan wannan ziyara inda ya bayyana cewa fadar shugaban kasar ta sanar da ranar da zai dawo duk da haka yana buƙatar shugaban ƙasar ya baro faransa domin fuskantar ƙalubalen tsaro da suka haɗa da kashe-kashe a jihohin plateau da zamfara rundunar 'yan sandan najeriya ta yi allah wadai da halin da jami'anta da aka ɗauka da a wani faifan bidiyo na karɓar kuɗaɗe daga hannun wani ɗan ƙasar china inda ta bayyana abin da suka aikata a matsayin rashin ɗa'a lamarin da ya je ce kuce a yanar gizo ya sa hedkwatar rundunar tsaro ta gano jami'an da ke da hannu a wannan ƙazamin aiki da kuma ɗaukar mataki na hukuntawa biyu bayan wannan al'amari a wata sanarwa da rundunar ta fitar ranar laraba mai ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar acp olu muyiwa adejobi rundunar 'yan sanda ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da tabbatar da kwarewa da kuma rike amanar da jama'a suka damƙa mata sakamakon matsalar yawaitar mutuwar yara sandiyar cutar kyanda a jamhuriyar niger an shirya wani zagaye na rigakafi a faɗin ƙasar baki ɗaya domin daƙile cutar da kuma neman eh, zama annobar kenan kamar yadda za a ji a wannan rahoton nasir sani alkalman ofishin ministan kiwon lafiya a Nijar na nuni da cewa dole a gaggauta ɗaukar mataki a yayin da ministan ya kaddamar da soma allurar jiya a talibiri kimanin yara dubu ɗari tara a jihar maraɗi 'yan watanni biyar zuwa shekaru shida ne ake sa ran yi wa allurar rigakafin cutar kyandar cutar da yana ƙamari a 'yan shekarun nan kuma ta zama silar salwantar rayukan yara da dama muhammad lawali ibrahim shine mai kula da watsa labarai a ma'aikatar lafiya a jihar abubuwan da muke ta mun kare da shi amma kuma yana yaduwa ana samun mutanen da suka kama da wannan ciwon an samu Eh, yara wanda suka kamu da wannan ciwo can da in kun ji abin da aka shirya shi aka ce kuma zai shafa ƙasa gaba daya za a share mako guda daga sha bakwai zuwa ashirin da hudu jami'an kiwon lafiya na yi wa yaran allurar rigakafin a ƙasar akan haka ne fatsima kalla ɗaya daga cikin mata jagora ta bayyana mana illar kyanda da kuma kokarin da suke yi sai a tashi wani biyaran ma ba ido kuma sai ka ga mutane da cin zanzana haka duk wani abu da hude ga huska sai a ce ai daga kyanda ne tana iya bara ma mutum wasu abubuwa wanda kamar zai iya nakasa mu gida gida muke leka muka ga dan taro na mata wajen sayan kayan miya wai kun kai yaran ku wurin shaushawa in ba ku kai ba ku zabura ku kai kun ji illar da ke cikin wannan abin gada sai dai har yanzu akwai iyaye masu kawo tasgaro ga irin wannan kamfe a nan ne mai gari idi ya jan hankali a kai koyo ko gobe ko jibi kasan dan adamu mutum ya san abin alheri ne zai same shi abin da baka isa kuɗin ka sai shi to mutane su ba da goyon baya saboda abin nan mu ne za shi ma daɗi nasiru sani lagos arafai hausa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rafi a ran gama tsakanin sojojin gwamnatin sudan da 'yan tawayen rsf ya yi sanadin mutuwar mutane 57 a yankin alfashar da ke darfur da aka yi wa kawanya yayin da fararen hula ke ci gaba da fargabar rin wannan rikici shamsi haruna na dauke da ci gaban labarin Ƙungiyoyin agaji sun ce an kashe mutanen ne a aron gamar da ta ɓarke ranar Laraba yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin ɓangarorin biyu tun a watan Afrilun 2023. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya rikicin na baya-bayan nan ya kunno kai ne bayan da 'yan tawayen RSF suka yi ajalin sama da mutum 400 a Alfashir wato babban birnin jihar Dafur ta Arewa. da kuma kaddamar da har-hare kan sansanonin 'yan gudun hijira da ke kusa da yankin hukumomi na duniya sun jima suna gargadi kan yadda mayakan rsf ke kai har-hare kan yankin da ke cikin ƙawanya inda unicef ya yi gargadin cewa barazanar yunwa da kuma lafiya na tunkarar kananan yara akalla 825 alfashir wanda 'yan tawayen suka kwace ikonsa har tsawon kusan shekara guda a halin yanzu ya koma ƙarƙashin sojojin gwamnatin ƙasar ta sudan bayan kwace ikon kartun babban birnin kasar da sojoji suka yi a watan jiya 'yan tawayen na rsf sun ribanya kokarinsu na rike ikon yankunan dafur kiristoci a duniya sun fara gudanar da bukukuwan zagayowar ranar ista inda a yau suka fara da good friday wanda suka yi imanin cewa a wannan rana ce aka gece yesu almasihu reverend andrew dayu ɗaya daga cikin malaman addinin kirista a najeriya ya bayyana muhimmancin wannan rana ga mabiya wannan addini Wato ma'anan Good Friday ita ce ranar da aka kama shi Yesu bisa ga tuhuma da Yahudawa na zamanin can suka yi a kan cewa ya rena dokokin Musa ya ce zai rushe haikali ya gina ta a kwana uku da sauran makamantansu. To a cikin almajiransa akwai ɗaya da ake kira Yahuda. Yahudan nan ne ya bashe shi. ya je ya samu manyan malamai malamai a taurat suka yarda za su bashi sule talatin sai hanyar da aka kama shi to a ran juma'a aka kama shi a ran juma'a aka yi mai shari'a a ran juma'an nan ne kuma aka yanka mai hukunci a rataye shi kuma a ranar nan ne aka rataye shi kuma ya mutu su domin krista ba mu doke juma'a a ranar bakin ciki ba domin mun san abin da ya faru amma juma'a ta zama rana ce da aka ba mu yanci aka fitar da mu daga duhu aka kawo mu cikin haske shugaban faransa emmanuel macron ya nuna jin daɗinsa bayan tattauna da manyan jami'an gwamnatin amurka da turai haɗi da na ukraine hawa haliru ta haɗa mana rahoto a kai Tattaunawar ta gudana tsakanin Macron da sakataren harkokin wajen Amurka mako biyu da manzo na musamman na Amurka Steve Witkoff a Paris na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump ke matsa kaimi don kawo karshen yakin Ukraine na shekaru uku. A jawabin sa shugaba Emmanuel Macron ya ce na ganin kowa na bukatar zaman lafiya ko da yake dama ya karbi ragamar jagorantar kasashen Turai wajen kare Ukraine da nuna goyon bayansa a gare ta. Bayan Trump ya baiwa duniya mamaki ta hanyar buɗewa Rasha damar tattaunawa da shi ta kai tsaye. Shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak da ministan harkokin waje Andriy Sibika da na tsaro Rustem Umerov baya ga masu bada shawara kan harkokin tsaro na kasashen birtaniya da jamus su ma suna paris a ci gaba da tattaunawa kan rikicin na ukraine har-haren da rasha ta kaddamar a kwanakin nan ya kashe goma mutane ciki har da kananan yara a ukraine kuma hakan na nuna yadda yakin ke kara tsananta duk da kokarin kawo karshen shi da ake yi a watan da ya gabata ne putin ya nuna kin amincewarsa da bukatar amurka na kawo karshen yakin baki daya bayan Kiev ta amince da hakan har ma ya bukaci a tsige zelensky daga shugabancin ukraine karfe bakwai da mintuna goma. lokaci na sauraron labaran wasanni kaftan koci ahmed ababarkar shigowa ina saba gaya muku kuce mun dan kallo <laughs> sanda kokari abdullahi isa barka da ai ba mu shirya daɗi ba to bayan wasannin gasar zakarun turai da suka ɗauki hankali a farko da tsakiyar makon nan mhm. a jiya hankulan magoya bayan wato wasannin kwallon kafa sun karkata ne wajen sanin ƙungiyoyi da su haye wasan dab da karshe na gasar europa europa ba eh mai daraja wanda ake gani take bin gasar zakarin turai ba eh to inda manchester united da tottenham suka kai bantansu harry maguire dai ya taimaka wa manchester united zuwa zagayen dab da karshe na gasar europa din sakamakon kwallo da ya zura a dakikan karshe ana dab da busa wusul na tashi daga wasa mhm. manchester united ta kai matakin ne bayan doke olympic lyon da ta kasar faransa kenan da ci biyar da hudu a wasan na daren ruwan kwallaye aka yi dai eh wato bakwai da shida kenan gida da waje idan aka hada jimilla bayan an karkare mintuna 90 na farko an tashi biyu da biyu to man united din je dai ta fara cin mm, kullo biyu ma ta fara zurawa tun kafin hutun rabin lokacin mm, mm. e, kafin lyon ta farke su wanda ya sa aka tafi karin lokaci a nan ne kuma rayan eh, wato cirki ya ci wa lyon ta uku sannan alexandra lacazette ya kara ta hudu haka to a mintuna na 120 na ƙarshen wasa ne da man din wato da maino da magir suka ja jefa kwallaye ta hudu da biyar a mintunan ƙarshe din bayan da bruno fernandes ya ci ta uku duk dai a karin lokaci ba mm, to a bangare daya abdullahi isa ita ma tottenham ta yi nasarar kaiwa zagayen dab da karshe bayan doke enrich franco ƙungiyoyin da na eh, ingila da za a yi cewa ɗaya mai ban haushi sakamakon biyu da ɗaya da kenan da aka yi jimulla gida da waje mhm. e eh, kwallo ɗaya tilo da tottenham ta samu da finareti da dominic solanke ya ci ne tun kafin hutu rabin lokaci ta baiwa sports ɗin wannan nasara to chelsea ma ta samu nasarar zuwa wasan dab da ƙarshe na gasar conference league Eh, ɗaya bangaren gasar ta turai kenan mm-hmm. duk da shan kai a hannun wato legiya warzawa ka shigo dama sunan ne nake san jiya za ka kira suna ai eh, <laughs> da ci biyu da daya saboda bulis din ta hada kullaye hudu da biyu kenan jimulla idan aka hada gida da waje to captain din tawagar liverpool wato virgil van dijk ya bi sahun muhammad salah wajen tsawaita kontragin sa a wannan kungiya tsawon kontragin dan wasan na netherlands din mai shekaru 33 zai kare ne a karshen wannan kaka to madalla ahmed abin nan gaba kaka mana sauran labaran. To madalla. yau da juma'a kuma kamar yadda muka saba ma wannan karan ba za mu yi kasa a gwiwa ba a wannan juma'a ma jaridar hausa kenan ta aminiya ta sake fitowa dauke da labarai da suka shafi fannoni daban-daban na rayuwa domin jin wasu daga cikin abubuwan da jarida ta kunsa nura ado suleiman nas kenan ya tuntuɓi editan sagir sale kano ga kuma yadda hira ta ta gudana to a wannan mako jaridar aminiya babban labarin rahoto ne na musamman da ya mai da hankali kan rikicin nan da jihar plateau da ya kici ya cinyewa muka yi rahoto na musamman da ya mai da hankali akan yadda za a iya magance wannan matsala wadda kowa da yadda yake kallanta ta wasu ce ta kabilanci je wasu su ce ta manoma da makiyaya to sannan muna da wani labarin shi ma kan wannan yanayi na tsaro kan sulhu da ake yi a da 'yan bindiga a jihar katsina inda gwamnatin tarayya da sojoji suke jagorantar sulhu da 'yan bindiga amma kuma gwamnatin jihar matsayinta kamar da gwamnan ya jaddada shi cewa Mm. shi ba shi shi ba zai je ya nemi sulhu da yan bindiga ba in dai sun kawo kansu to kuma dole su bi sharuɗan da ya gindaya to kuma muna da labari kan fannin siyasa a taken zaben bakwai me yasa jam'iyyu ke neman tabarrukin buhari buharin nan kwana-kwanan nan aka gama dora masa kusan duk laifin halin da najeriya ta tsinci kanta a ciki amma kuma kusan waɗanda ke kan gaba gurin wato jifarsa da wannan rashin iya kamun ludayin kuma sai aka rika ganin suna rububin zuwa gurin sa. To akwai muna da labari na musamman kuma mm, mm, a labarin ketare wato wannan makon mai da hankali ne da halin da ake ciki a wato ƙasar Sudan da yaƙi yaƙi ci yaƙi cinyewa sai an yi an kai ɗan ci nasara sai kuma 'yan tawaye su yunƙura. domin mai da hankali ne kan halin da su kuma 'yan kasar suke ciki a wannan yanayi to sai fagen wasanni kuma wato mai da hankali kan kofin duniya da ke tafe da aiki sa sauti za ta karbi bakunci da su kuma manyan kasashen wato yankin turai suna ganin cewa a faɗaɗa shi zama kasashen da za su fafata su kai kasashe 64 bayan 48 din mm, ma kenan da aka riga bayan 48 kaga ana magana cewa a ƙara kusan abin da ya kai kusan wasu goma sha biyu kenan akan wannan adadi sai an ƙara dozin ke lallai akwai aiki to a labaran al'ajabi kuma muna da labari ne game da wani ango wanda shi da sirkasa wato mahaifiyar amaryar da zai aura eh. ana gab da biki suka tsere tare To ango dai ya tsere tare da surukarsa. Ai ina ji ka ce abin mamaki kuma ango da surukarsa a zuciyata na ce subhanallahi. To ka ji dai wannan. Eh, to akwai kuma labarin <laughs> To abu dai mai daɗi ba. Mm. Kuma wai sai da ma suka tsara suka haɗa baki ba ma tafiya kaɗai ba suka yi. Banda abinsa ba sai fasa ba. To to ka ji dai to to kuma ba abin nasu kuma har da ma yan kudaden da aka tara na hidiman biki duk sun cewa za ka yi haddasi baran na baye suka kara bayan wancan <laughs> wallahi wallahi kuwa to sai labarin wata baiwa Allah ita kuma an haife ta babu ba ta da mahaifa